shugaban rundunar 'yan sandan ya ce ya zama dole su zage damtse da sake shan ɗammara tare da haɗin gwiwa da masu ba da tsaro na sa kai a cikin al'umma wanda aka fi sani da 'yan kwamiti da 'yan banga da 'yan danga da dai sauransu kwamishinan ya ce hakan zai ba su ƙarfin gwiwa da kuma rage matsalar yawan rashin 'yan sanda a kowane lungu da sabu harkar tsaro ba ta 'yan sanda kawai bane ko ko sauran jami'an tsaro na gwamnati su ma suna da haƙƙi akan tabbatar da tsaro sai muka duba yadda suka dpos dpos da kuma sauran abin da yankunan abin da sashi bangare na aika na mu na 'yan sanda daga muka ga sannan shugaban ya sake cewa jama'a suna da babbar gudunmawa da za su bayar wajen tabbatar da tsaron lafiyar al'umma kuma da dukiyoyinsu domin samun ci gaba mai inganci su ma shugabannin 'yan sa kai na sassan faɗin jihar sun yi tsokaci kan wannan sabon salo na samar da tsaro ga al'ummar jihar. aikin kwamiti na wata daya sai an samu gyara an gwada mu muhimman mutane sallaci kuma abin da ya mu dama duk ya gaya mana ya ba mu lamba sai mu kira shi na ta'addanci da kuma munanan laifuka to alhamdulillah za mu ce abin zai kai ga nasara kuma zai ba da kyakkyawan matsayi a jihar Bauchi. Yayin gurfanar da mutane 43 da ake zargin su da aikata laifuka da suka hada da tsara suka da yaudara da kudaden Amurka da 'yan babeli da suke daukan doka a hannunsu su kashe mutane ba tare da sanin hukuma ba. Mamakin da na yi gaba ne kawai ta kawo ni yaran da suka kawo ni na ba sa tabbas ina da an kama ni tabbas dole masa bayanin hakan abin ya faru fara ne ya haɗa mu da shi muka muka yi fara shi ne daga baya kuma abin ya zai faru muka shi da me kuke nan adda ne daga ƙarshe hukumar 'yan sandan ta ja hankalin jama'a daga ƙarshe hukumar 'yan sandan ta ja hankalin mutane da su rika kulawa da sa ido sosai a yankunan su don a gudu tare a tsira tare ƙarshen rahoton kenan adamu shehu labaran libati daga bauchi